Hausawa Top TV tashar al'umma. Rikicin zanga-zanga ya ɗauki sabon salo a Najeriya yayin da hankalin wato shugabannin ƙasar ya fara tashi a dangane da batun ɗaga tutar ƙasar Rusiya wato Rasha da 'yan ƙasar Najeriya suka fara yayin zanga-zangar. Inda a cikin rahoton za ku ji cewa sojojin Najeriya sun bayyana cewa ba za su amince a rika wato daga tutar wata ƙasa a cikin Najeriya ba. Inda babban hafsan sojojin ƙasar na Najeriya Christopher Musa ya bayyana wannan al'amari inda za ku ji a cikin rahoton. Haka zalika su ma hukumar nan ta DSS ta fara kama telolin da ake zargi su ne suke ɗinka wannan tuta ta ƙasar Rasha. a cikin Najeriya domin 'yan zanga-zanga su yi amfani da ita. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafi da su daga Najeriya a dangane da batun zanga-zangar yayin da zanga-zangar ta canza sabon salo bayan jawabin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu yayi wanda wannan jawabi na sabe gamsar da 'yan ƙasa ba. inda 'yan kasar suke batun cewa a cikin muradansu na bukatun da suka fito zanga-zanga a kansu shugaban kasar bai dauki ko guda daya ya yi wato magana a kansa ba balle ya cimma inda dai suke ganin jawabin wato bola ahmad tinubin shugaban kasar najeriya babu wani abu da ya furta wanda zai ba su wato tabbaci na cewa za a samu sauyi a kasar nan jawabin nasa da ya yi da kar ya yi da ɗaya suke kamar yadda abin ya haifar da cece ku ga dai cikakken rahoton ku kuji abin da ke faruwa daga bangaren sojojin najeriya sun bayyana cewa ba za su amince a rika daga tutar wata ƙasa a cikin najeriya ba biyo bayan daga tutar ƙasar rasha da 'yan zanga-zanga a najeriya suka fara a sassan cikin ƙasar babban hafsan hafsoshin sojojin tsaron najeriya christopher musa ya ce ba za su amince a rika daga tutar wata ƙasa ba a cikin Najeriya. Kiristofa Musa ya bayyana haka ne bayan wata ganawa da suka yi da shugaban ƙasa Bola Amad Tinubu a jiya Litinin. An ga masu zanga-zanga da dama na ta ɗaga tutar ƙasar Rasha bayan fitowa domin nuna adawa da tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar ta Najeriya. Kiristofa Musa shugaban hafsan hafsoshin sojojin tsaron najeriya ya ce lokacin da zanga-zangar ta fara ta kasance ta lumana ne sai dai wasu wato ɓatagari gari na ƙoƙarin shiga cikinta domin tayar da tarzoma dukkanmu mun ga yadda ɓata gari suka shiga cikin zanga-zangar inda aka yi ta sace-sace da kuma aikata abubuwa da ba su dace ba in ji babban hafsan tsaron Kiristofa Musa. ya ce ba za su zuba idanu su ci gaba da kallon yadda masu zanga-zangar ke ta daga tutocin ƙasar rasha ba a cikin najeriya wannan saba doka ne ba za su amince ba muna gargadi da babban murya kuma shugaban ƙasa ya ce mu faɗa muku cewa ba za mu amince da duk wani ba za mu amince da duk wani da ke ɗaga tutar wata ƙasa ba a najeriya yin hakan cin amanar ƙasa ne in ji Christopher Musa. Wannan dai shi ne wato saƙon da shugaban hafsan hafsoshin tsaron sojojin Najeriya ya bayyana a dangane da wannan masu ɗaga tuta a zanga-zangar da suke yi yayin da 'yan ƙasar Najeriya su kuma suke ganin cewa wannan zanga-zanga dole ta ɗau sabon salo domin wato kiran kasar rasha shugaba putin ya zo zuwa najeriya domin kawo ɗauki kamar yadda dai wasu ke ganin cewa 'yan najeriya masu zanga-zangar sun yi amfani da wannan dabara ne domin kamar yadda ƙasar nijar makwabciyar ƙasar ta yi yayin wato kifar da gwamnatin nan da aka yi suka yi ta kiran ƙasar rasha kuma ƙarshe ƙasar ta zo wanda su ma suke ganin hakan dabara ce da za su kira ƙasar rasha shugaba Putin ya zo zuwa Najeriya. Haka zalika a ɗaya rahoton kuma hukumar nan ta DSS ta fara kama telolin da ake zargi suna ɗinka wato tutar ƙasar rashin a jihar Kano domin wato 'yan zanga-zanga su fita da ita domin ɗagawa. Hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya ta ce ta kama wasu teloli da ake zargi suna ɗinka tutocin ƙasar Rasha a jihar Kano. dss ta ce mutanen na da alaka da tutocin da aka ɗinka wanda kuma aka rarraba su a cikin jihar hukumar ta ce ta kuma kama waɗanda suka ba su aikin ɗinka tutocin tana kuma ci gaba da bincike akan waɗanda suke da hannu akan lamarin. an dai ga ɗaruruwan masu zanga-zanga yawanci daga arewacin najeriya suna rike da tutar ƙasar rasha yayin zanga-zangar inda suke kira zuwa ga putin shugaban ƙasar rashan da ya kawo ɗauki najeriya domin tsarin mulkin da ake tafi da mulkin ƙasar bai masu ba kamar yadda 'yan zanga-zangar ke bayyanawa ba a san dalilin kawo rasha cikin zanga-zangar ba to amma ana fargabar za a iya baiwa lamarin wata fassara ta daban kamar yadda dai abin ke nunawa. A dangane da wannan ɗaga tutocin ƙasar rashin babban abin da ake hangowa shine ana wato fargabar juyin juya hali a ƙasar ta Najeriya batun juyin mulki. Kamar yadda ƙasar can ta Nijar makociyar ƙasar wato a bayan juyin mulki 'yan ƙasar a yayin gudanar da zanga-zangar da suka ringa yi sun ringa daga tutoci na kasar rusiya wato kasar rasha inda suke kira zuwa ga putin da ya zo zuwa kasar domin korar kasar faransa da amurka daga kasar kuma hakan ce ta faru yayin da a yanzu magana da ake yi a kasar ta nijar kasar faransa sojoji sun kore ta daga kasar haka zalika amurka inda a yanzu babbar ƙasar da ƙasar Nijar ke ji da ita wajen karɓar dukkan abubuwa ita ce ƙasar Rasha. Yanzu kusan ita ce ta mai gurbin tsohuwar uwargijiyar ƙasar wato ta Faransa a ƙasar. Inda wannan hali ne, inda wannan yana, inda wannan abin ake kallo a Najeriyar ma dalilin da ya sanya 'yan zanga-zangar suka fara daga tutoci a ƙasar yayin yin wannan zanga-zanga tasu. A halin yanzu dai a ƙasar zanga-zangar za a iya cewa ta canza sabon salo, yayin da 'yan ƙasar suka ce babu fashi za su ci gaba da yin wannan zanga-zanga har sai wato shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da bukatunsu da suka gindaya. Bukatun dai kamar yadda suke ɗaɗɗagawa na farko dawo da tallafin man fetiri. Haka zalika batun tsadar rayuwa na yunwa da ake ciki shi ma a fita. haka zalika batun tsaro wanda 'yan najeriya ke ta cece kuce bayan jawabin shugaban kasar a ranar Lahadi da ta gabata. Inda a cikin jawabin nasa bai ɗauko daga cikin waɗannan muradai ya yi magana a kansu ba, ko ya ce zai tabbatar da su sun samu. Amma dai kawai ya yi bayani ne a dangane da wasu abubuwa dangane da ayyukan da yake yi da dai sauransu, tare da yin ta'aziyya ga waɗanda aka kashe. inda dai 'yan Najeriya na kalubalantar jawabin nasa har yanzu. To masu rare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafi da su kan wannan dambarwa a kan zanga-zangar a Najeriya yayin da zanga-zangar ta ɗauki sabon salo. Bayan ɗaga tutar ƙasar Rasha da wato 'yan ƙasar yayin zanga-zanga ke yi. To masu saurare muna so mu ji ra'ayin ku a dangane da wannan batu kan daga tutar ƙasar Rashan a ƙasar Najeriya da kuma wannan gargadi da wato sojojin ƙasar ta Najeriya suka kan cewa sun sa dokar daga tutar a Najeriya. Muna so mu ji shahararrinku mun gode.